um ƴan uwa barkanmu da haɗuwa a cikin wannan darasi wanda wannan shine zai zama gabatarwa a wannan course da za mu yi na smart money concept class wanda duration ɗin shi lokacin da za a ɗauka ana yin course ɗin zai zama completely wata uku ne E wata uku an yi ƙoƙari domin a sauƙaƙe abubuwa masu mahimmanci da kuma tsarawa kamar yadda muka yi class ɗin tun a baya. Mun fara shi wannan smart money class ɗin shekara ɗaya cicif kenan. So uh, kuma cikin ikon Allah akwai student da muka yaye wanda already sun yi amfani da dama da kuma lokaci sun bi tsari da kuma protocol da aka nuna musu kuma insha Allah yanzu ana ganin canji sosai kuma wasunsu ma sun zama ƙwararru tunda magana gaskiya shine sai, sai mutum ya ba da lokacin shi da zalika da koya maka ɗin da ake. Kai kanka sai ka yi sacrificing wani quality time wajen bibiyar karatu, wajen backtesting, wajen practicing da kuma ainihin wajen yin abin da aka ce a yi ɗin. Wanda kuma kamar irin su assignment da sauransu. So insha Allah wannan ita ce gabatarwa wanda kamar yadda ya zo a jadawalin karatun wannan shine abu na farko da za mu fara kalla shine different between smart money traders and retail traders bambanci tsakanin smart money traders da retail idan an ce smart money traders tun daga kalmar smart kalma ce ta turanci da take nuna kamar wani abu da aka yi shi a cikin dabara ko kuma cikin hazaƙa ko a ce cikin hanya da ya dace da ake so so shi kan shi concept ɗin da ake kira na smart money concept concept ne wanda aka gina shi wanda yake tafiya daidai da yadda bankuna suke yin trading wannan shi ne ya bambanta shi da retail shi ko in an ce retail mun sani shine abin da majority suke yi a forest area haka zalika abin da aka koya majority abin da majority littafi yake koyarwa saɓanin smart money wanda abu ne wanda ya kasance ƙalilan kuma kamar abu ne wanda ya kasance ba sananne ba ga kowa sabida yanayin tsadar samun shi da kuma cewa ba ma kowa ne yake da proper information ɗin da zai yake da ilimin na smart money concept ba um, abin da za mu fuskanta shine dukanmu retail ne ni da kai da shi dukanmu retail ne a actual definition na retail duk wanda ba shi da tasirin da zai yi mubin kasuwa retail ne duk wanda misali da ni da kai dukanmu nan da kai mai sauraro babu wanda zai iya shiga kasuwa da tiriliyan ɗaya dala tiriliyan ɗaya so babu wanda zai iya shiga kasuwa da dala biliyan goma misali so ba mu da ƙarfin da za mu iya zuwa mu mubin kasuwa idan duka retail na duniya iri na da irin ka za mu haɗu mu yi bai mu ce yanzu mun yi bai na euro usd ba mu da tasirin da za mu sa euro usd ta motsa saɓanin abin da aka faɗa retail sabanin abin da aka faɗa mana mu retail ɗin kenan majoritin mu cewa risan da price ya zo support ko ya zo resistance ko ya zo trend line ko ya zo kan fibonacci 60 level ko 50 level ai zai juya ne wanda kuma hakikanin gaskiya su wa'ancan wa'anda suke da alhakin moving kasuwa wanda su ne smart traders ko a kira su da big boys ko a kira su da market makers ko a kira su da institute wanda dukansu in ka dunkula wannan sunayen nasu simply za ka iya kiransu da smart money traders sun haɗa da banki large institutes da sauransu dinnan da na lissafo so su ne suke da alhakin mubin kasuwa so concept ɗin da za ka koyi yadda suke trading shi ne smart money concept wanda kuma kamar da na faɗa uh, is something new everything is new da za mu koya a wannan karatun a majority mu wanda muke nan abubuwa da yawa na tabbata kaso casa'in a cikin ɗari abu ne wanda a baya mutum bai san su ba kuma abu ne da yake sabo kuma dukanmu ɗan adam muna da wannan halayya in abu sabo ya zo akwai fuska-fuska da muke ansa shi wani sa'in muna ansar abin na hannu bibi wani sa'in muna ansa abin nan da kwanto. so ina tabbatar mana ku cewa wannan concept ɗin in har mutum ya haƙuri ya bi karatunsa na hankali a ƙarshe zai ga ya iya reading chart ba tare da trend line ba ba tare da yadda cewa wai support ne ko resistance yake rike price ba ba tare da amfani da indicator ba ko wani harmonic pattern ko head and shoulder saboda duk wa'annan abubuwan ba su ne reason ɗin da ya sa kasuwa take respecting su ta moving ba akwai algorithm akwai wani tsari misali yanzu kamar banki in muka ɗauka ma'aikatan banki mun san in ka je banki akwai customer service akwai kashiya akwai wane da wane ne kowa akwai pass ɗin shi abin da za mu ɗauka system ɗin da banki yake tafiyar da aikin shi banki yana fara aiki asabar eh, litinin zuwa juma'a banki yana fara aiki karfe takwas na safe zuwa karfe hudu na yamma so su kansu wannan kasuwan tunda mun san cewa wayannan large institute wayannan big boys wayannan market makers wayannan bankunan su suke mubin kasuwa su su kansu akwai lokutan da suke shigar da odojinsu a cikin kasuwa so duk wayannan abubuwa ne da za mu zo mu koya ba a ce yana nufin duk lokacin da banki baya aiki ba kasuwa ba za ta yi mubin ba kasuwa tana mubin 24 hours ne ko da a ce ba lokacin trading ba tana moving to amma a cikin wannan lokacin da take moving akwai lokacin da su wayannan smart money traders din suke shigowa kasuwa su trading saboda abin su algorithmic fatin ne abu ne wanda yake a tsari so wannan tsarin da kuma yadda suke tafiya da trading shine abin da zamu koya don haka komai zai zo sabo ga majoritin mu da muke kalla abin da za ka yi shine in abu ya zo sabo ka rungume shi sannan ka bi shi daki-daki insha Allah da ƙarshe za mu ga haske sannan abu na gaba shine a cikin wannan koyarwar da zamu yi na sani akwai waɗanda suke trading na live account wani yana can yana trading eh, strategy shi kuma yana biya alhamdulillah ya gaskiya inda take ba a forest babu wani holy grail strategy in an ce holy grail strategy da yake aiki 100% ko 90% babu wanda yake aiki kawai dai abin da ake so ka samu wani abu wanda yake da ka samu strategy ko concept wanda yake da consistency so shi yasa majority mu muna fara ne da retail concept daga ƙarshe idan mutum Allah ya sa ya samu ya shiga tsarin ya samu ilimin smart money sai kaga ya tattaro kayan shi ya da smart money mu sani cewa smart money ba shine 100% win strategy ba babu wannan a forex so amma shine strategy din da hankalinka zai kwanta za ka san yaushe za ka zo kasuwa zai baka damar da za ka yi sauran ka na rayuwa zai baka damar da za ka je in kai ɗan kasuwa ne kai kasuwancin ka ba tare da wani ya san kana forex ba ba tare da ka ɓata ka ba zai baka damar da za ka yi trading hankalinka kwance ba tare da kana shiga kana riskin ba ya faɗa maka ko kai wane ne ka discovering kanka psychologically da kuma emotionally duk wannan shine abin da ya kunsa don haka abin da zamu gane shi kan shi smart money din ba wai a ce in ka iya shi ba duk kwarewa ka ba a waɗuwa ana waɗuwa mana a trade sai dai tsarin da ake bi tun daga kan koyon shi shine idan ka zo koyan smart money tun daga lokacin da za ka fara koya ba za ka fara amfani da kuɗi ba kuɗinka na life ba na san wannan eh, magana za ta yi wa wasu nauyi misali wani ai yana trading eh ban ce ah, mutum karya trading ba amma kar ka saka kuɗi yayin da kake koya akwai abin da yake wahalar da traders hatta da ƙwararrun traders hatta da masu developing a traders shine karya doka inda a ce misali dukanmu nan da muke koya yanzu za mu fara koya yanzu za mu ɗauki wannan shawarar da zan bala, kar mutum ya sake ya saka kuɗin shi har sai mun gama wannan kwas ɗin dalili shine in ka ce za ka saka kuɗinka na life za ka fara trading kana koya emotion ba zai bar ka ka tsaya ka koyi abun kai practicing yadda ya kamata ba sannan za ka zo ka saka kuɗin ka saboda me ba a gama karatun ba ba ma ka gama sanin menene inda me kake nema ba me kake so ka sani maybe mun dan fara mun fara concept irin na su mun shigo abubuwa irin su order block party recognition series kaga cewa kullum in ka shiga kana gani ya ga order block can ta faru dan haka ga wata in ta zo zan kama ta ko ga fair value gap ga kaza da ka so duk wannan zai daƙile ci gabanka a wannan karatu da zamu don haka demo a wannan stage ɗin shine abokinka shi kaɗai kake buƙata. abu na gaba shine uh, za ga bambanci you see the difference definitely za ka ga bambanci ina mai tabbatar muku tun daga kan sati na biyu da fara karatun nan za ka ga bambanci yadda kake ganin kasuwan yadda kake reading price in kana amfani da indicator za ka daina amfani da indicator za ka dawo reading pure price action so wannan shine m din da kuma abin da muke so mu koya wannan ita ce gabatarwa uh, insha Allah za mu haɗu a bidiyo na gaba wanda a lecture na gaba wanda shine za mu ɗora daga kan dealing range Allah ya ba mu sa'a baki ɗaya na gode